Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum amurka na shirin tura karin dakaru da makaman kare hare-haren sama zuwa saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wannan sanarwa na zuwa ne bayan hare-haren da aka kai kan matatun man ƙasa ta saudiya waɗanda amurka ta ce iran ce ta kai su zargin da hukumomin tehran suka musanta sakataren tsaron amurka mark esper ne ya bayyana shirin tura karin dakarun yayin wani taron manema labarai da aka yi a pentagon a jiya juma'a matakin da ya ce tuni shugaba donald trump ya amince da shi a cewar hafsan hafsoshin dakarun amurka general joseph dunford a ƙarshen makon nan za a tattauna tsarin da za a bi wajen tura dakarun zuwa saudiya wanda za a fitar a mako mai zuwa wani mai kwarmata bayanan sirri ya ce shugaba donald trump ya nemi takwaran aikinsa na ukraine da ya gudanar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden 'ya'yan jam'iyyar democrat dai sun yi allah wade da wannan yunkuri wanda suka ce kokari ne na ɓata sunan abokin hamayyarsa wannan batu shine na baya-bayan nan da cikin jerin takaddamomin da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar dokoki na bangaren democrat da kuma gwamnatin ta trump wacce ta ki ta bayyana wannan korafi adam shif dan jam'iyyar democrat ne kuma shine shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai That whole purpose is being frustrated here because the Director of National Intelligence has made ya an toshe duk wata kafa da za ta ba mutane kwarin guwar su fito su fallasa wani abu da aka yi na ba daidai ba saboda daraktan tattara bayanan sirrin na kasa a karan farko ya yanke shawarar kin sanar da majalisar dokoki kan wannan batu a jiya juma'a shugaba tom cikin fushi ya kare kansa inda ya ce wanda ya kwarmata bayanan sirrin dan wata jam'iyya ne ko da yake bai ce ko wane ne ba bayanan da aka fallasa sun yi nuni da cewa shugaba trump ya nemi takwarar aikinsa na ukraine zelensky a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho da ya binciki ayyukan dan biden mai suna hunter wanda ya aiki da wani kamfanin gas da ke ukraine kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen da suka san zancen ya bayyana dangane kuma da ba takaddamar cinikayya tsakanin amurka da china shugaba trump ya ce yana so ya cimma matsaya da china sai dai ya ce bai gamsu da sayan kayayyakin amfanin gona na amurka da china ta yi ba inda ya ce sun yi kaɗan shugaba trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin yin wani zagayen tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a nan washington a mako mai zuwa yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa tare da prime minister australia scott morrison a fadar white house shugaba trump ya ce yana buƙatar a cimma cikakkiyar matsaya ba rabi da rabi ba duk da cewa china ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga amurka tun dai a watan yuli rabon da bangarorin biyu su yi wata muhimmiyar tattaunawa amma duk da haka ba a samu maslaha ba kan takaddamar cinikayya da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda su ne kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugabannin kasashen duniya ke shirin halara a babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi shekara-shekara a nan amurka ana ci gaba da ta da jijiyar wuya tsakanin amurkan da iran batun da mai yiwa ya mamaye taron wanda ya kamata ya mai da hankali kan matsalar ɗumamar yanayi a ranar larabar da ta gabata babban sakataren majalisar antonio guterres ya jaddadawa manema labarai muhimmancin tunkarar matsalar ta ɗumamar yanayi We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal ya ce za mu ɗauki matakai masu armashi wajen kaucewa amfani da makamashin kwal a kuma dakatar da ba da tallafi wajen amfani da man fetur da dangoginsa taron kolin zai fara ne daga ranar 23 ga watan nan na satumba inda ake ran sama da shugabannin kasashen duniya da wakilan gwamnati 100 za su halatta to a dai bangaren kuma an gudanar da jerin zanga-zanga sassan duniya waɗanda aka yi a kiyasin sama da mutum miliyan ɗaya suka shiga domin nuna adawa da ayyukan bil'adama da ke dumama yanayi zanga-zangar ta faro ne a jiya juma'a a yankunan nahiyar asiya inda dubin dubatar dalibai suka bazama kan tituna suna kira da a ɗauki matakan yaƙi da sauyin yanayi gabanin babban taron na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da hankali kan batun ɗaya daga cikin zanga-zangar ta watsu zuwa nahiyoyin afirka da turai inda aka ga ɗimbin mutane kan tituna. da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin nam ya samu bakuncin Zainab Lawal Nasarawa wata matashiya mai sana'ar hada lemu da kayan marmari. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Zainab ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance. Assalamu alaikum sunana Zainab Umar Nasarawa ina zama a garin Kaduna ne sana'a na kuma yin mocktails ne drinks wanda babu giya a ciki da ake sha wurin biki taro da sauransu alhamdulillah na yi shekara biyar kenan da fara sana'a 21st june 2014 um, na fara yanzu shekara na biyar kenan insha Allah da fara sana'ar nan alhamdulillahi komai na tafiya daidai sai ƙara ma son sana'an nake yi. Me ya ki ki kika fara wannan sana'a? A gaskiya abin da ya jawo hankalina na yin sana'a uki dama ina son yin abubuwan sha irin in haɗa drinks ina son yi sai kuma akwai ƙawata da ita ta ƙara sani irin na ji ina son in yi ɗin. Dan first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi kin ga zaman banza ai bai da daɗi kowa na son ya samu abin yi sai na ga uki ai ga inda talent ina yake me yasa ba zan using in shi in samu abin sawa a baki ba nima yadda kowa ke yi ai na farko ma ba jari na fara shi <laughs> saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai basu chapman na biki inda akwai wanda ya iya a garin sai ita kata da na ce maryam ta ce musu aitu na iya daga nan ne fa suka ce mu a musu na musu bill na gaya musu na yi so kin ga babu ma jari kenan na fara ko sai daga baya ne na zo a wurin da na samu abubuwa gaskiya dan da jug na fara ba ma da dispenser ba so jug ina duk a wurin su ne na samu su suka bani kyauta a roba muka yi muka zuzzuba a jog na sa aka kawo min disposable cup na siyo tun daga kaduna dan a sokoto ne event so kaduna na yi waya aka sassa min komai a mota aka kawo min da na dawo irin na ce bari in sai abubuwa hana rantsuwa ina ga kashe wurin dubu ashirin da wani abu a siyan abubuwan da na yi irin 'yan kanana kananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna. Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin ki ko kuwa ke kaɗai kike yi? Eh ina da ma'aikata da dai kam gaskiya da guda biyar ma na fara ma'aikatan yanzu amma sun kai wurin su ashirin ina da am um, assistant ita kanwata ce na koya mata duk abin da na iya ta iya idan ba na nan ko in venue ya mana yawa ita take mixing sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikin su ma'aikata na akwai waɗanda suka iya da in venue ya wuce mana guda biyu waɗanni zan je ɗaya kila ita hindu assistant ina za ta je ɗaya sai manager na shima ma su su biyu sun iya su ma suna iya zuwa wani venue in ma ba ma gari da ni da hindu su kansu za su iya yi an bara ki taɓa cewa ba ni na hada ba saboda na riga na koya musu yadda ake yi to yanzu ma'aikata na sun kai wurin su ashirin kenan insha Allah ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in karo ma'aikata saboda yana hana zaman banza dan da yawa ma'aikatan in babu aiki ma za ki ga irin su ta tambaya na babu wani abu da za mu iya yi in ce musu su dai dakata dai. Wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi? Kalubale to iri-iri. Kin ga dai da glass cup muke amfani is ada wani lokaci muka je event a fasa wani lokaci a sace su an gaskiya nan ba ma biyan damage ko abinka ya bace wanda ya baka aiki babu ruwan shi ba zai wayoyi ka ba ya ga irin uke kayi hasara ko ba yi hasara ba su babu ruwan su wasu ma idan ka musu bayanin kayi hasara za su ce su sai dai ka yi haƙuri babu abin da ya dame su kaɗan ne daga ciki ko da baka yi magana ba za su ce maka irin sun san kayan hasara sai su tambaye ka nawa ni irin su ka gaya musu su biya amma mafi yawanci ba sa biyan hasara an za mu je su za su fasa mana kofuna wani lokaci za mu sai ma mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen wurin yake saboda mu san yadda za mu yi sabin da sauransu amma duk da haka za ki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana fasa mana kofunan wani lokaci kuma ma za mu ma nemi kofunan mu ga dubba mu gansu ba duka an sace na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da ɗari da wani abu a wai yan biki ne na je yan bikin ne suka zata na tafiya ne suka ta ɗauka suna tafiya da shi to wannan kam an biya ni saboda ce musu na ba zai yiwu ba a ce kofuna ɗari da wani abu a ce duka babu an kwashe. sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'a a nan gaba kuma a nan da dan kankanin lokaci me burin ki akan sana'ar da kike ina ke son kika kanki alhamdulillah dalilin sana'a na na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu su ba a rayuwa sannan ta dalilin sana'a na na dogara ga kaina ina ma kaina abin da ba sai na roki wani yaman ba wanda a da ba zan iya ma kaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani sannan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci eh, su ma suna sana'a ana biyan su alhamdulillah gwargwado dai na zagaye northern states nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa sannan burina na uku shine in buɗe mocktail lounge a kaduna wanda zaka iya zuwa ka zaɓi abin da kake so a yi maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma zamu mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Zainab Lawal Nasarawa da Baraka Bashir da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. mutane da yawa suna rabuwa da karzar zai su abun abin da hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba fulatani ne sun tsani fulani kuma gwamnatin nan ba tafiya take da fulani me aka yi tsari na cewa wannan fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi shi ba fulatani in yace a danne shi a kasar nan waya danne shi in ma dannewa ne wata kilshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai me yasa fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya jane me yasa su ba yan kasa bane dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ai in kana ne neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a Najeriya shine makiyayi. Wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mun rubuta fetishin mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne komishina ne wane ne wane ne babu yadda ka iya da shi suna da matsala da gwamnati shugaban kasa saboda matsayinsa na fulani a kan wannan su ma za su bi su rama kan makiyayi. biyarin kansa shugaban kasa mai girma sanda yake ptf ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo a makiyaya makiyaya burtololi da ruwa a ɗauko wannan program ɗin mana. jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shi ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa duk suka lamirin da ake yi wa fulani a najeriya ko kuma cece kucin da suke fuskanta ana shi ne domin kawai shi shugaban najeriya din muhammadu buhari ba fulatani ne sannan ashe shirin na rugana ita gwamnatin tarayya da take son ta yi an aro asalinsa ne daga wani shiri makamancinsa da gwamnatin jihar benue ta taba yi akan makiyayanta kuma menene martanin su fulani ga gayyatar da gwamnan jihar kano ya taɓa yi musu na cewa idan ba a san su a kudancin najeriya duk su tare su dawo nan kanan ta dabo wannan suna daga cikin abubuwan da muke son mu taɓa a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mu na abuja asamai na kaina ya shirya mana tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin fulani wato honorable khalil muhammad bello da kuma garus gwalalo shi halil muhammad bello dai shine shugaban kungiyar kolin allah ta ƙasa baki ɗaya yayin da shi kuma garus shine tsohon shugaban kungiyar meti ada a jihar benue shi dai khalil mohammed bello baya kaunar wannan shiri na ruga da ake son a yi yayin da shi kuma garus golalo yake ganin watakila akwai wani alheri a cikinsa to hassan sai ka ja muje menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya. Ni abun da nake eh, bunna a kan shi shine matsayina na memba na APC na mufa mun yi zaɓe mun yi komi. Me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya cane me yasa su ba 'yan kasa ba ne yanzu akwai wata matan da aka kashe ta lasa mundu na kamin a ce wani abu maharance Fulani ne ba gan su ba ba amma an ce Fulani ne tsana ne na gani kawai an yi wa Fulani na kwata-kwata kawai a Najeriya. ba fulatani daga an yi wani abu za a ce ba fulatani ne kuma hukuma ta kama fulani zai ce wai hesman fulani man suspect me yasa za kira wannan yaren ai bai kamata ba criminal is barawo barawo ne macuci macuci ne bai kamata a ce wannan yaren kaza ba abun da na gane mutane da yawa suna rakuwa da karzana zai bugi abun da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba fulatani ne sun tsani fulani kuma gwamnatin nan ba tafiya take da fulani me aka yi tsari na cewa wannan fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi to shikenan yanzu kai magana kan fulani mu zo kuma mai magana kan muke a gaba ɗaya generally misali wannan gwamnatin ita ta kawo wannan maganar ruga kuma kuna goyon bayan abin misali menene abubuwan alheri a cikinsa da yasa ku kuke gomban alamar alherinsa shine in aka yi wannan riga nan misali don ba mu ga ko za a yi shi ko ba za a yi already gwamnati federal government ta dawo daga baya ta ce ba za a yi ba da sun tsaya a kansa kawai cak a ce duk gwamnan da yake so ya je ya yi in ya yi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su yi gwamnoni wanda a bar gwamnoni wanda suke so su yi su gwada shi mu gani in suka yi shi in yana shi kenan mu abun da muke so na ɗaya dai ba fulatani shi ba zai nemi rigima ba saboda da dukiyansa yake tafiya fulan za ga shi yana tafiya da shanunsa bayi da kuɗi a banki wannan shanun da yake tafiya shi ne eh, ana cewa suna tafiya da bindigar ak sami. ya bindiga ta ina za mu tafi da bindiga mutane ne wanda suke da bindiga in an kama su ba a faɗan yaren sosai a ce kawai sai a bar su a hakan nan fulani dai kawai abin da yasa ba su da wanda zai magana ba su da wanda yake majalisa zai tsaya magana ba su da wani alkali wanda yake magana akwai state wanda da yake in kana da kai fulani ne kawai daga an kai ka kawai zaka je prison ne kawai wannan wa kalil mamin bello kai shi a matsayin ka na shugaban kungiyar kulan allah ta kasa baki daya yanzu wannan shirin da gwamnatin tarayya ta fara eh, ta so ta dabbaka shi an dakatar da shi yanzu bukatar ku ta biya eh wato ba dakatarwa ta kar a yi shi gaba ɗaya ba dakatarwa don a duba kura kuɗi yanzu in ka kula ai kowa gudu shirin yake saboda ba shi da tsari shirin a shi su kansu ma yanzu bangaren da suke cewa suna so a yi din su da kansu suna nesanta kansu da shirin tsarin ne idan aka warware shirin aka kya ina so ku fahimta fa dukkan wannan layi ne kawai wai na gine-gine a nan fa kuɗin za su ƙare ba wai ciyawa da ruwa ba mu abin da muke bukata ciyawa da ruwa a sama wa dabba inda kaga sanarwar da fadar shugaban Najeriya ta fidda an yi bayanin cewa za a samar da ciyawa da ruwa da hanyoyi da makarantu da kasuwanni da komai a cikin wannan shirin ciyawar ma ita ce daga baya gine-ginen za a fara to wai wa ma ya gaya musu cewa makiyayi gini yake so inda gini ne na da ba iso Najeriya ba kuma tafiyan nan duk inda kaga makiyayi yana tafiya da dabba yana neman inda dabban nan za ta ci abinci ne ta sha ruwa da tafiya yake da yanzu ya kai karshen bangon duniya mu kawai abin da muke bukata ciyawa da waɗannan kuɗi wallahi akwai wani zama da muke da Dr. Amin Long senator yanzu senate president a 2015 lokacin zaben 2015 gwamnati ta zo ta warware wannan shiri a shigar da makiya wallahi kuɗi kaɗan za a ware mu kullun shawarar mu ita ce biyarin kansa shugaban ƙasa mai girma sanda yake ptf ai akwai ƙungiyar da ya ba aiki a zo a makiyaya makiyaya burtololi da ruwa a ɗauko wannan program ɗin mana ba wannan da aka tsara ma ya karo don bai je ko daman ba a tsara shi don kawai an yi shi ne domin hayaniya makiyaya makiyaya sai aka zo wallahi wallahi ina faɗa muku idan aka tsara wannan tsari to an ruguza harkar kiwo ma gaba ɗaya kuma an ruguza arewa kullum abin da nake faɗi haƙƙi gwamnonin arewa su ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora musu a mai da ɗan jaki dukiya. Garis Gono idan muka ɗauki misali da jihar ta Benue inda kai jagoranci mai ta Allah a wurin. A baya gwamnan jihar Benue ya bullo da shirin hana kai komo na makiyaya. Me suna abin ne? Ya ce open anti grazing. Yawwa ina zuwa dokar hana kiwo a fili hakan nan. Mm. Yawwa. To wannan dokar da gwamnan Benue otum ya bullo a wancan lokacin kusan suna kamanceceniya da wannan shirin na ruga settlement domin a wancan dokar gwamnatin benue da taraba in ban manta ba ba su son su ga cewar makiyaya suna kai komo domin wannan kai koman a tunaninsu shi ke haddasa gama tsakanin makiyaya da manoma to wannan gwamnatin ta muhammadu buhari ita ma ta da shirin ruga settlement ita ma tana son ta takaita ko kuma a dakatar da kai koman wato ainihin makiyaya daga wannan wuri zuwa wancan wurin ana son a tsugunar da su wuri daya idan har kun aminta da shirin ruga na gwamnatin tarayya menene sa kuke adawa da shirin uh, anti open grazing na gwamnatin jihar benue ai akwai matsala ma ni a benue nake wannan anti open grazing da gwamna ya kawo ai ba wai magana anti open grazing ya kawo ba koran fulani yayi gaba ɗaya kawai a wannan zargi ne a to ai ina wajen ne ya fi karfin zargi tun da yanzu hakan na ba wani ba fulatani a benue ni a lokacin na ya magana da mai magana da yawon gwamnatin jihar benue ya gaya min cewar ana son a takaita ko a hana kai kuma fulani da wato a hana su gararan ba daga wannan wuri zuwa wancan wurin domin a kokarin wannan kai kawo ne ake samun dauki ba daɗi tsakanin su da manoma to wannan dokar tana son ta tsubar da su ne irin wannan ruga sulhu na gwamnatin tarayya babu ai shi wannan wanda yake magana da yan gwamnati din ai mun magana da shi a rediyo Najeriya satin da ya wuce ma magana ma waya tsugunar da Fulani a Benue State babu shi don babu ba Fulatani gwamnan a matsayinsa shi ba sa wani ba Fulatani ne mai kiwo ma gaba daya wajen ba wai magana kolo ne kaza kaza ya faɗa yake su ba kamar ya nuna kamar ba yan Najeriya mun rubuta a rubuce mun ba SS mun ba police mun ba mutane a lokacin a yi visiting wannan lo din nan mu ma yan kasa ne a sai ka waje a ce kai ba ka isa kai wani abu sai dai ka tafi dole ne gwamnatin nan kuma ba ta yi bizitin wannan lodin ba to ai ma'anan wannan riga din da ake nunawa din nan in ka yi sanitization riga din ta fita daban tun da riga ce daga gwamnati ne ba mu ganta ba tuku akwai state wanda zuciya za su yi a ba state din su amma mu ma'ana kamar na binoy ba magana wata riga shi nashi a wanda ya fito a tsarinsa baya son wani ba fulatani ne kwata-kwata kwata kawai a Benue abin da ya nuna kenan. Gwamna Otom bai kira sunan ba ya ce shi makiya yake magana ba Fulani ba. To ai mun gaba ɗaya Fulani ni ai ba Fulani ne ni kai na sai da aka kai min hari ina da shanu a gari. To ka gani ni ma ina kiwo amma ni ba ni da shanu ma amma sai da aka kore ni a cikin biro saboda ina magana akan Fulani. Wani ne kore ka? Shi gwamna Otom din. ka da shaida kan haka? Mun je kotu so talatin da shida. Kotu so talatin da shida muka je. ni dinnan kotu so talatin da shida muka je honorable khalil muhammad bello yanzu gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje shi ya ce zai fara ma taɗa bikin wannan shirin a jihar ruga city din kuma na san akwai mambobin kungiyar ka masu yawa a jihar kano me za ka ci akan wannan wato batun ka cewa ko ina da ina a ƙasa makiyayi kawai ko ina zai bar inda aka haifi iyaye da kakanninsa ka zo ka tsugunar da shi sai ka ce wani dan gujin hijira a kasar aihuwarsa mu shine bamu gamsu da shi ba amma ko shi gwamnan Kano a lokacin da ya taɓa cewa duk makiyayan Najeriya su koma Kano su yi kiwo magana ce wato ta kishi amma ina abun da za su ci a kanan ko ta siyasa ko ni ba zan ce siyasa ba dai amma wata kila shi yana kishi ai shi shugaba ne na kungiyar abun nan ta bitar hula Najeriya shi ne shugabanta tunda ita ta duniya ne so kishi ne amma maganar ita ce idan yara unguwa duka kace su zo unguwa gidanka su ci abinci ka tada na musu abincin idan ya ce makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin don haka yanzu a Kano tunda akwai karancin wuraren kiwo saboda yawan al'umma su idan shi gwamnan zai samar da wuraren kiwo in ba su da shi in suna da shi kuma shi ma ina ba shi shawara kare dauki irin na gwamnatin tarayya na gine-gine. To to a ci gaban wannan muhara a mako gobe Allah ya kai mu za ku je da za a shiga gonar wasu gwamnonin arewa da ake ganin suna taimakawa wajen haifar wasu fulani duk waɗannan matsaloli da suke fuskanta har ma da janyo musu wulakancin da suke fuskanta a wasu jihohi na kudancin Najeriya. Haka zalika kuma za ku je da yakin mutunta shanu a wasu kasashen duniya kamar Burtaniya da Indiya da abin da ya sa fulani najeriya suke mamakin yadda ba a ganin darajar dabbobin nasu ba da bayan haka kuma shin ko ka san ko jarkar ruwa nawa saniya take sha a kowace rana sai a jira mu makon gobe domin a ji wannan bayanan yanzu dai muna so mu gode su bakin namu wannan rabu lokalin muhammad bello da kuma garus gwalalo sannan da shi wakilin namu hassan mai nakana da ya shirya muhawara na abuja a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington a huta lafiya Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya so uh,